والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الجر المحجلين وعلى كل من صار على منواله بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله <clears throat> خطبتي اليوم تكرار لما سبق أن سقت إلى مسامعكم الكريمة حول حديث أخرجه الإمام الترمذي wani zai musulunta ina yake na'am to abinda ake cewa musulunci shine mutum ya yarda ba wanda za a bauta masa bisa cancanta sai Allah kuma mutum ya sallama cewa annabi Muhammadu manzan Allah ne da Allah ya zaɓa ya aiko koma halitta kwata saboda jagoranci zuwa ga samun tsira ta har abada a gare shi shi Allah jalla jalalu musulunci kuma ya gino kan shika-shike guda biyar mutum ya tabbatar da cewa Allah ne kaɗai za a bauta mai sannan Muhammad manzansa ne wannan abu ne ɗaya mai ɓarayi guda biyu <clears throat> sannan dole mutum zai yi sallah sau biyar a rana daga cikin sallolin nan akwai wacce take maimaituwa a matsayin idi sati-sati rana irin yau kenan juma'a sannan mutum zai yi azumi a watan ramadan watan da mun riga mun yi wuce shi wata ɗaya da 'yan kwanaki baya inda duk duniya musulmi muka azumci wannan wata sannan abu na ga mutum zai ba da zakka cikin dukiyoyi da aka ayyana da mutane da waɗanda ya kamata a ba su sanannu kamar da Allah ya faɗa a cikin ƙur'ani mai girma sannan na biyar mutum zai yi aikin hajji in yana da hali wanda shi ma hajjin gashi ne yana karowa. Allah ya ba da ikon yi salin alim wanda suka yi niyya lamari ya zo a yanda yake Allah ya ba da ladan niyya waɗannan a taƙaice sure shika-shikan musulunci guda biyar ka yadda da su? na cin wani addini kai ke kai? kiristanci to kiristanci an gina shi ne akan cewa wai annabi isa ɗan Allah ne zuwan kanan ka nuna wancan magana ba gaskiya ba ne ƙarya ne domin shi ma isan bai ce ni dan Allah ba ne a bible din ma a cikin littafin luka sura ta 70 aka ce kai ne dan Allah ya ce haka dai kuka ce kenan ba shi ya faɗa ba sannan a bible din annabi isa ya yi sallah kamar da kitabin ainihin nehemiah chapter 8 a bible an ce wanda ya sata a yanke hannunsa kamar da ke cikin littafin mata sabon alkawari a bible an ce mace ta sa hijabi kamar da ke cikin korantiyawa duk mai karanta wannan ya san su to zuwanka yanzu alama ce da ke nuna cewa ka yi imani Allah kaɗe za a bautawa don haka zan faɗi kalmomin da in ka faɗi su ka shiga musulunci ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu rasulullah Muhammadu rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu rasulullah محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله waɗannan kalmomi ka shigo cikin wato shinge na musulunci abinda ke kan kowane musulmi yana kanka abinda aka haramtawa kowane musulmi an haramta maka yanzu abinda ya rage sai ka je ka yi wanka ka yi sauri ma ka zo a yi sallar juma'a tare da kai sannan abu ne mai kyau ka zaɓi suna saboda a gane cewa kai musulmi ne wani suna kake so ba Ahmad Ahmad Ahmad to ka Ahmad daga yau Allah ya albarkace ka abu ɗaya da zan ƙare ka da shi da mu gaba ɗaya ba a shiga musulunci da neman abin duniya ba a shiga musulunci bari in je in ce na musulun da ko su a taimake ni na yi imani wannan ba shi ne ke zuciyarka ba Allah shi ne zuciyarka amma kyakkyawan zato na ke kowa da ka gan shi nan bawa ne na Allah cinsa shansa tufarsa ba a hannun kowa yake ba a hannun mai duka yake to Allah ake koma zuwa gare shi da aka sai ka je ka yi wanka ko kai shi wanka maza a zo a yi sallah tare da shi inda sauran bayani sai mu ƙara baya alhamdulillahi rabbil alamin inna khutbati kama qultu تكون عبارة عن تكرار ما سبق أن ذكرته يعني لحديث أخرجه الإمام الترمذي وهذا الحديث ساقه الترمذي في مساقه في كتابه العظيم الجامع حديث رقم 2305 وهكذا أخرج نفس الحديث الإمام أحمد بن حنبل الشيباني في المسند حديث رقم ثمانية آلاف تسعمائة وخمسة والحديث يتدندن حول قضية واحدة بل إن الترمذي لما ترجم للحديث ذكر ترجمة مطابقة لباكورة الحديث إن الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصحابي الجليل أبي هريرة رضوان الله عليه قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن ويؤلمهن من يعمل بهن شوف الدقة في التعبير من يعني إما فيه يعني أسلوب تشويقي تشويق يعني من الذي يأخذ عني هؤلاء الكلمات فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله وكان الصحابة مشتاقين إلى الخيرات كلها قال أنا وهذا, وهذا كان كما سبق لهذه الصحابة في معركة أحد لما قال من الذي يأخذ هذا السيف بحقه وإذا بأحدهم يأخذ السيف بحقه وكان يرتجز إن امرؤ آهدني خليلي ونحن بالصف لدى النخيل ألا أكون الدار في الكبول أضرب بسيف الله والرسول أقول عندهم يعني شوق بل أشواق في شريان قلوبهم لتنفيذ الأوامر النبوي إذا فجاء الحديث في هذا المساق قال صلى الله عليه وسلم إليكم الحديث يقول اتق المحارم تكن أعبد الناس هذا هو الأول إذا تريد أن تكون أعبد شوف الكلام أعبد ليس فقط آب هذا أفعل التفعيل اتق المحارم يترتب عليه ايش تكن أعبد الناس يا الله ثانيا ورد بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ليس فقط غني لكن أغنى الناس ثالثا وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا أي نعم إذا تريد أن تكون مؤمنا حقيقيا شف الكلام أحسن إلى جارك الجيران عليهم لهم عليك حقوق حسن الجوار رابعا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة شف الأول تكن مؤمنة هنا تكن مسلمة خامسا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب الحديث وهو حديث حسن حكمه حسن وذكرت لكم مخرج الحديث محسنا طيب لا بد من البيان <clears throat> عودا على البدع اتق المحارم والمحارم جمع محرم من الشركيات والبدعيات وقتل النفس والسحر والزنا عياذا بالله واللواط والمساحقة سحاق والريا وأكل الربا والعنجهية والتبختر والتغطرس والشعور بأنك أفضل من فلان وعلان والكذب والريا كما سبق أن ذكرت وتضييع الأمانات دواليكم دواليكم دواليكم اتق المحارم وكأن بنا إن ذنوبنا استغفر الله تريد أن تحيط, تحيط بنا لذلك ترى الكوارث بين الفينة والأخرى القتل هناك والاغتيال هناك وإرحاق الدماء البريئة المبرأة هناك وما شاكل وشابه ذلك يعني قال تعالى فبما كسبت أيديكم يا عن كثير إذا إذا أراد كل منا أن يكون حقا عابدا يجب أن تترك المحارم لأن الشيء المحرم يتنزل عليه القوم الإقام وينبغي لكل منا أن يستشعر عظمة الله رب العالمين لما تحركت التحركات النفسية التي تدفعه إلى المعاصي أن يتذكر أن ربي يراني حتى لو كان الإنسان في مخبئ لا يراه زيد وبكر وعمر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يقول ساعة ولا أنما تخفيه أنه يغيب هذا هو الأول ثانيا وارض بما قسم الله لك إن الإنسان إذا كان مرتاح البال مطمئن القلب سوي الضمير لا يشرئب إلى ما في يد بكر وزيد انتظر لوقتك حتى يتم لك ما كتب الله لك أن تجده وإلا لا تستطيع ولن تستطيع أن تجد ما لم يكن سابقا في اللوح المحفوظ إذا فعلامة التقاتل فعلامة التحاصل فلماذا انتظر يأتي نوبك إن كان مكتوبا وإلا لو كان أهل الدنيا كلهم إخوانك لن يحققوا لك فلسا واحدا وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس هذا درس نبوي كويم رباني سماوي الذي ينبغي أن يكتب بماء الذهب بل بماء الأين لأن ماء العين أغلى وأندر من ماء يعني ال ايش اسمه من ماء الذهب ثم يقول ثالثا وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا الله أكبر ثبت في البخاري ومسلم رواية أمنا عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت وفي رواية حتى حسبته أنه سيورثه وأنت تعلم أنه ليس هناك توارث بين الجيرين أو الجيران إن كانت مجرد الجوار ولكن هناك أشياء المعتبر ليس موجودا هنا الجوار توصل إلى جارك عن طريق رد السلام عليه والابتسامة في وجهه وكن بشا كريما ذنب بساط وفي من يرتجيك جميل رأي حاول أن تصرف عن جارك الشر لا ينبغي أن تكون لك يد في إيذائه تكتب تقارير كاذبة ضده إلى البوليس عشان يأتوا عشان يفعل أي شيء هذا لا ينبغي يا أخي الكريم إذا هذا هو الثالث وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا ثم رابعا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما كل منا يريد أن يكون يعني في العافية في الصحة وفي الجمال وفي البيت الطيب وفي المركب الهنيء إذا تريد أن تكون مسلما أحب للناس الآخرين ما تحب لنفسك هنا قال للناس ليس فقط مسلم حتى الكافر أحب له الخير لعله يسلم بيدك لأن الأخلاق الطيبة تجلب الإنسان إلى الطيب يقولون الإنسان عبد الإحسان أحسن إلى الناس تستأبد قلوبهم لطالما ملك الإنسان إحسان إحسان ثم خامسا ولا تكثر الضحك يا أخي الكريم الضحك أمر جبلي إن كل إنسان مجبول على الضحك وعلى البكاء وعلى الحزن ولا لا وعلى الفرح وعلى الترح لا تظنن أن الحديث يأخذ عنك إنسانيتك لا كلا أنت مخطئ وإنما أن يكون الإنسان متجاوزا الحد في الضحك والقهقه تراه يتقهقى ويسمع دوي قهقهته في قارئ الطريق هذا مسكين هذا هو المعنى لهذا الحديث النبوي أسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بفهم الدين والأمل به إنه على كل شيء قدير Yana da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halitta annabi Muhammadu sarin jaka da sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa kirkaka daɗa da gwaraza tsayayyu akan tafarki mai ƙaƙƙe da waɗanda suka bi su zuwa ranar ƙarshe Allah ka sanya mu cikin siyar bal alamin ƴan uwa masu albarka khutubata na ɗauko wani hadisi ne mai lamba biyar cikin a tirmidhi kuma imamu ahmad ya fitar da shi a hadisi mai lamba 8,900 daga cikin musnad da biyar. duk darasi ɗaya hadisin ke magana a kai wannan hadisi hadisin abu hurairata ne kuma hadisin yana da giredi cewa hasanun ne hasan abu ne sanane ɗan uwan sahihi ne wajen hujjatayya in da mas'alar wato raunin hadda na ainihin wanda ke cikin alhassan manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yace wane ne zai ɗauki waɗannan kalmomi daga gare ni yi aiki da su ya kuma gaya ma wani wanda zai aiki da su Abu Hurairah ce ce ni ne ya rasulallah. <clears throat> domin sahabai sun kasance suna rige-rige suna haba-haba wajen aiwatar da umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ce ni ne kamar yadda abu dujanata a yakin uhudu ya yi rige-rige wajen ɗaukan takobi ya yaƙi abu dujana simaku ibn kharasha to sai manzon Allah ya ce ga su guda biyar na farko ya ce in kana son ka zama wanda ka fi kowa bautar Allah a gun Allah to ka nisanci duk abin da Allah ya haramta magana ta ƙare kana so a cikin fayil na Ubangiji Allah sa a yi dokumentin ɗinka cewa kai mai bautar Allah ne? Ba gun mutbaronka da mutane, a gun Allah? To, ittaƙil mahari, duk saɓo ka nisance shi, firka shi, to akwai kuwa aiki gabanmu. Domin idan ka ga musibu na damun yana damun mu, mu binciki kanmu, ayyukanmu na sabo sun yawa, wasu a fili, wasu a ɓoye. yau giya shanta ake a fili masu shanta ba sa ma shayi wasu abubuwan ma muna gani sai mu da kai mu ce babu ruwan har ba a saba ba an ma saba dan a caba ya dauki yarinya budurwa firdediya tsakanin ƙarci biyu wannan al'ada arna ne a kudu muka sani ya shigo mana ba mai kuma damuwa ba mai an kuma kau da kai an kau da kai <clears throat> an kau da kai cikin abubuwan ke cin amana tsakanin makwabta ma'aikaci ya ɓoye fayil saboda gudun promotion ɗin wani wani a turo albashin ma'aikata ta hannunsa ya ƙi biyansu ya ɗibi kuɗin ya je ya buɗe account na gaggawa sai ya ci riba tukun ya baya bayan duk ma'aikatan sun wahala sun galabaita kuma ba wanda ya sai ce kala ya kamata a yi masa promotion a danne saboda bai isa ya taso ya tar da mu ba ba mai cewa ƙala. ina ba ku misalai ne kawai na bil misal yattadihul maqal ɗalibi a jami'a a riƙe. shi a matakin lisans baccalaureus a matakin magister masters ko phd shekaru na bilo a hana shi zo saboda bai ce sa ba saboda bai ce labe ba a wasu wurare kaya kuwa a ɓoye lokacin ciniki wannan an sha maimaitawa to sai ce idan kana so a ce kafi kuwa bautan Allah a nisanci almahari abubuwa haramtattu na biyu sai ce kuma ku nisanci ko kuma ku yi haƙuri da duk abin da Allah ya tsaga ya baku a rayuwar nan idan abin da kake samu abu ne dan cikin cokali ka haƙura da shi cikin masaki zai zo in an rubuta za ka samu in ku ba a rubuta ba to ba za ka samu ba ko shakka babu to rigiman me hasadan me dan me zan kyashin abin da ke hannunka Allah da ya baka ya bani mana wasallallahu min fadlihi sai mu zauna lafiya Allah ka sa mu zauna lafiya na uku sai ce ka kyautata ma makwabcinka sai ka zama mumini na gaskiya ta hanyar nasihar alkhairi gare shi ta hanyar musallama sakin fuska gare shi karka yadda sharri ya je gare shi karka kulla masa makirci da sharri ilmantar da shi alkhairi gurgurda abin da Allah hore maka idan kana da daman sama masa aiki ko dan shi wuri maza maza yi kokari haƙoƙi ne da yawanci muna da karanci kan irin wannan to da wannan za zaka zama mu'mini inji annabi Muhammad na hudu ka so wa mutane abin da kake so ma kanka sai ka zama musulmi na gaskiya ai kana son lafiya a jikinka ai kana son kai ado ai kana bukatar damina mai kyau ai kana son yabanya lokacin noma to ka soma kowane irin mutum nan ba ma sai musulmi ba mutum aka ce gaba ɗaya saboda shi ma kafiri ai mutum ne ka so masa alkhairi la'alla in ka nuna kana kaunan shi wannan yayi dalilin shigansa addinin musulunci Allah ka sa mu dace na biyar sai ce karka yawaita dariya saboda yawan dariya na kashe zuciya subhanallah to a ita dariya ɗabi'a ce cikin ɗabi'a ta ɗan adam da Allah ta'ala ya halitta mutum da dariya da kuka da farin ciki da bakin ciki da sauran wannan abu ne wanda yake ana kiransa jibilli abu ne na halitta ba mai iya kore maka wannan domin ana so a kore maka humanity ɗinka la amma abin da ake nufi me na ka na dariya kana ƙyaƙyatawa mutum ga yana dukan kafa yana kwalla dariya wai an maka albishir ɗin shiga aljanna ne cikin ɗan uwa an baka tabbas cewa kabarinka dausayin aljanna ne tun kake dariya mahangar da musulunci ke kallakiya, saboda yawan dariya ba gaira ba dalili kan ma kashe zuciya daga nan zaka fahimci hadarin wanda shi hada aikin sa ne waye dinga ban dariya ya faɗi labarin ƙarya da gaskiya ai dariya a bashi kuɗi wannan hadisi ya tabbata akan kaicansa halaka ta tabbata gare shi waɗannan <clears throat> darussa ne da annabi mai karantar da su sallasallam ya ce ku ɗauke su ku yi aiki da su ko ku karantar da waɗanda za su yi aiki da su hadisin kamar da na faɗa yana cikin sanar tirmidhi da kuma ainihin ahmad al-musnad da kuma matsayin wannan hadisi Allah ka ba mu ikon ji ka ba mu ikon kiyayewa lokaci na saboda yanayin lokaci wato wani abu ne da ya faru Khalifa Harun Rashid daga cikin manya-manyan khalifofin musulunci a cikin daular banul abbas wataran sai ya je makabarta kusa da wato ainihin wato fadin shi da ya je makabartan nan sai wani mutum sai ya biyo shi yake cewa da shi ya amir al-mominin mai ka zo yi nan na ga ka zo kana ta addu'a suwa kake musu addu'an nan sai ce ya ayyuhal bahlul ya kai bahaluli ya kai garan homatsi ha'ula'i ajdadi hadhihi quburuhum wa hadhihi qusuruhum ga fadarsu a da yanzu ba su fadin yanzu kuma ga kaburburansu hadhihi qusuruhum wa hadhihi quburuhum tarakul qusur ilal qubur ya je kakanninsa irin su alhadi irin su almahadi irin su abu ja'far al-mansur irin su abdullahi saffa farkon wanda ya asdal banu al-abbas to anan ne sai ke maimaita baitocin nan da nake so mu ji su yake cewa ataitul dai tuha. أين المؤظم وأين المحتقر يتشاء الله أكبر ناجي مكبرتا نيكرا نتشي إنا وانديك شيني yana jin kanshi al-mu'azzam a duniya ina yake ina wanda in ya wuce ba ma a tashi a wulakanci ake kallon shi duk ina suke aina al-mu'azzam wa aina al-muhtaqar yace wa aina al-mudhillu bi sultanihi wa ainal muzakka idza maftakhar ina wanda ke kaskantar da mutane dan yana da mulki ya takura mawa ne ya kuntata mawa ne ya zalunciwa ne ya cuciwa ne ya kwace duk saboda yana da mulki yace to ina suke duka su akwance ina suke ina wanda in an yabe sai kansa ya kumbura muzakka yana alfahari da dangi da asali da gidar duk ina suke sai ce تفانوا جميعا فما من خبر وماتوا جميعا ومات الخبر بصم متو لابارن سيايينكي سيكي كما تروه وتغدو بنات, بنات الثرى فتمعوا مثالي محاسنة الكفوة سيكي اي ترق ايا نوى ثابت ينا نفين قوتيكي شيني بنات الثرى يكي تيوا taruhu wa taghdu banatu thara fatam'u mahasin tilka suwar surorin nan nasu kyawun fuskan nan nasu wannan kyan adon nasu tsutsa kuma ta yi musu yawa ta bata fuska ta tafiyar da su ya ce ya kai mai tambaya kana bukatar wani bayani sama da abin da kake gani ne sai hawaye sai koma ta faɗi Harnar rashin. wannan ya yi kama da kissa da na karanta game da sha'anin mutuwa bayan duk mun ji abin da muka mutum ne wanda wai dan uwansa ya mutu bege ya dame shi ya ce wani ina wani ne huwa sadiqi habibi kunna sigaran منذ نعمة أظفارنا وين هو sai ce bege ya ishe ni sai je makabarta ya kai masa ziyara idai tsaye ce ya fulan ka wa habibuka ka jaa ni ne gani nazo zai ba shi amsa ne to ya yi ne don ya karantar da wani darasi can sai ba kan shi amsa wai kamar mutum da ke kabar ne ke ba shi wani yi hakuri ba za ka gani ba ai an shiga tsakanina da ko yanzu je gida ka ba iyali hakuri tawakkam ta ƙare. ya ce ina so ma ka sani idanun da nake kallon ka da su a duniya har sun fice daga cikin socket ɗinsu sun fita ya ce kai cowa ne da za ka ga yadda tsutsa ke lugude da sukuwa a kaina da ka gudu ka birni ya Allah la ilaha illallah ya ce wallahi hannun nan ya daina motsi yanzu tun daga lokacin da kuka zo kuka kunsa ne ana kuka tafi kuka bar ne kuka ɗibi ƙasa kuka zuba min kun san kuma ina son ku kuna so amma kuka yi min haka amma kuma ya za ku yi haza qadarullah ma'amata amatahu fa akbara shi ma sai fashe da kuka sai koma اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم